الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar biyu ga watan Ramadana shekara 1444 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 24 ga watan muna roƙon Allah ya datar da muka dukkan alkhairi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumman mu da suka riga mu gidan gaskiya bukatun mu na alkhairi kuma muna roƙon Allah ya biya mana abinda muke gudu Allah ya bamu kariya Allah ya sa albarka cikin kasuwannin mu matan mu da ƴaƴan mu Allah ya musu albarka zuri'ar da Allah zai bamu duka Allah ya musu albarka Allah ya hada kanmu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masoyanmu a ko'ina Allah ya nuna musu alkhairi makiyanmu a ko'ina Allah ya ganar da su sunna akwai yan uwanmu da suke bukatan addu'a muna roƙon Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke gudun matsala da take tare da su Allah ya yi musu a goyin da aka daure su a gidajen yari ba tare da sun yi laifi ba Allah ya kubutar da su a goyin da aka zalunce su aka kwace musu dukiya Allah ya mayar musu da abin da suka rasa muna cikin wannan sura ta suratul jin ko yau juma'a ta farko a cikin wannan wata na ramadan muna roƙon Allah a wannan yammaci na juma'a bayan la'asar ranar juma'a Allah ka bai mana bukatun Allah ka toshe mana dukkan damuwa Allah ka sa bariwar haka dukkan mu fi haka mai mata ɗaya Allah sai ya zama ba sai na ƙara ƙarasa ba Allah ya sa mun fi haka wajen koshin lafiya da dawatatan arziki da kwanciyar hankali masu yin sihiri Allah mai musu da sihiri duk waɗanda suke da sihiri an yi musu Allah ka ba su lafiya duk matan da aka raba su da mazajin su hanyar sihiri Allah ka mai da auren su wa'inda aka sa suka zauna a gida ba gaira ba dalili Allah da su ya Allah duk abin da aka yi binne binne da rataye rataye ya Allah ka kona shi Allah ka saukar da bala'i akan sihirin nan ka kona ta ya Allah Allah ka ba mu lafiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا الله مدوكاكين سلكي ينا cewa وأن لو استقاموا على الطريقة da a ce sun tsaya wato sun yi istiqama istiqama shine mutum ya tsaya akan abin da yake gaskiya kuma tare da lazimtan wannan abin ba tare da waiwaye ko zamewa ba wannan shine al-istiqama Sheikh Islam bin Taymiyyah yana da littafi ba mai suna al-istiqama istiqama aiki ne mai wato girma sai yasa Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta kai istiqama kamar yadda aka umarce ka wani ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya kamata yayi annabi alaihi salatu wa salam ya ce da shi qul amantu billah thumma istaqim kace na yi imani da Allah sannan kai istiqama istiqama shine in ba misali da abu daya sallah misali istiqama akan sallah shine ka san ya sallah take farilla kake yi ko nafila menene farillan sallah me sunnata me yake bata sallah sannan idan matsala ta fita cikin sallah ko ta samu cikin sallah ya za ka gyara sallar sannan ka yi sallar na akan lokaci sannan kada yau da gobe ya sa maka cewa ayi ku ba yau ba kake sallah yanzu ko ka jiri ba komai yanzu ko ba kai ba ba komai a'a kullum idan za ka yi sallah ka ɗauka kamar yau ne za ka fara sallar kuma ka ɗauka daga wannan sallah ba wata sallah da za ka yi ka koma ga Allah kuma ka mayar da hankalinka cikin sallah wannan istiqama akan sallah istiqama a cikin aure tun ran da ka je kai aure ai farkon aure kana kula da iyalinka ko kana santa kai kawo ce bane me kike so me take so ita ma me kake so ba ka ba to istiqama akan aure shine wannan soyayya da kuka yi auren a kai ya dawwama son da kake mata ya canza ita take maka ya canza kar a samu ranar da za a ce yau kun yi fada yau ka yi duka yau ka ƙi ka kawo tefe ne yau ka yi kaza ya zama babu haka ba wai ba za a samu matsala ba in an samu ya za a yi a gyara wani istiqama a janibin aure istiqama a kasuwanci yau za ka shiga kasuwa ka san halal da haram a cikin kasuwanci ka fara kasuwa an gawo haram kana kaucewa kaya mara kyawu kana mayarwa wannan ya ifiya ba ka shigarwa wannan kaza to yau da gobe kar kwastomomi su yi mata yawa kar jarinka ya yawa ka manta da matakin da ka fara kasuwancin da shi istiqama kenan a cikin kasuwanci to kowane abu istiqamansa shine zai dawwamar da abin kuma ya bada ingancin abin lokacin da ka sayi mota sabuwa ai kana kula da ita baki mai kana canzawa akan lokaci ko kana kula da taya in wani abu ya faru zaka je bana bita ya gyara to istiqaman mota kullun karshen wata ka canza mata bakin mai za ku zauna lafiya zai yi lasting ko amma sai kai wata uku ba ka canza ba sai fara hayaki za ka je ka zuba oil treatment ka istikamanta ne babu to istikama akan addini shine ka ce ka imani da Allah ka imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ka imani da alqur'ani kar jujiyawan zamani yau da gobe damuwa da za ka shiga ta sa ka tashi daga tauhidi zuwa shirka daga sunna zuwa bid'a duk zafin da zaka gani rayuwa tana canzawa ka tsaya akan tauhidin ka kayan rashin lafiya a ga wani boka da a a ni abin da sunna ta tabbata shi zai yi in yi addu'a a in ci dabino a a in sha zuma a in sha zamzam in yi abin da sunna ta tabbatar amma a ce ai ga wani boka shi da ya ganka ma ya san ciwonka to ya zan yi tunda cutar ta kai na yi wannan na yi wannan bai ba to a kira shi to ina istiqama ina fatan mun fahimci wannan saboda haka istiqama ba karamin abu bane shi yasa Allah ya ce wa annahu istaqama kuma da a ce sun tsaya sun yi istiqama ala tariqa akan wannan tafarki na addinin musulunci wannan shine at-tariqa ana tsayuwa akan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kiyayewa daga daga hakkin mutane ba za ka zalunci na mutane ba ba kuma za ka yi da kai a zalunce ka ba gara a zalunce ka da ake kai ka zalunta in ka istiqama ba wai na tauhidi da sallah kadai ba istiqama a cikin mu'amala da mutane kar dan uwa kana azumin litinin da alhamis kuma kai ne mai cin dukiyar mutane litinin da alhamis ne ka wallahi bai amfane ka ba kana sallah lokaci biyar a masallaci kana ba da sadaka amma kai ne da danne dukiyar maraya. kai ne da wannan kai ne cuci wannan kai ne da go wannan wannan duk ba zai kai ka ba Allah ba a mishi birai, ba a bai wa Allah cin hanci Allah ka yi daidai shi ne nashi to idan sun tsaya kan wannan tafarki Allah ya ce la'asainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa ma'an ghadaqa ruwa mamako mai mamako kuma ruwa mai amfani mai albarka ruwan da in ya zo akwai ruwan da zai biyo baya ba wanda yazo zo kun yi shuka gona ta bushe ba za ku dinga samun ruwan yana da wato albarka yana zuwa akai akai kamar yadda Allah madaukake ke cewa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يتقي الله شنو استقامة يجعل له مخرجا شنو لأسقيناهما أن غرقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ذات متاني القريو سن إيماني سن تيا أكن تفركين الله da Allah ya saukar musu da mamakon ruwa ta ko'ina kamar yadda yake walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da Allah ya bude mana Allah bayya bukatan komai a wajen mu Allah na wajen shi bayya karewa namu ne zai kare ma indakum yanqadu ma inda Allah ba to ya zamu mu samu na Allah sai mun bi shi ittaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'ati abin da ke wajen Allah da bin sa ake samu idan kana bin Allah ko kaɗan ne sai Allah ya sa masa albarka sai ka ji daɗin shi fiye da wanda yake da shi da yawa yanzu ka duba rayuwar mutanen ƙauye ai ba wani abu ne da yawa suke da shi ba amma mutanen ƙauye sun fi mutanen birni tawakkuli sai Allah ya sa musu albarka halaliyan suke ci tare da karancin ilimin addini da suke da shi amma kai ga ilimin addini ga kuma zalunci Allah ya samu gani Allah madaukake ce ma an ghadaqa linaftinahum bi to me tace hikimar Allah cikin bai wanda yake wa mutane to yana bayarwa ne bin jarrabi bayi linaftinahum bi domin mu jarrabe su a cikin abin da muke ba al fitna ita ce jarrabawa fitna ana fada ga alkhairi ana fada ga sharri ko za a baka kudi za a baka dukiya waj'alna ba'dakum li ba'din fitna wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un an baka kudi jarrabawa an baka ilimi jarrabawa ce an baka mulki jarrabawa ce an baka cikin talaucin majarrabawa ce lafiya da cuta jarrabawa ce in ka samu lafiya ya za ka yi nasara wajen bin Allah in an ɗora ma cuta ya za ka yi ki nasara wajen haƙuri da ciwon da aka ɗora maka Allah ke lina fi na muna jarraban su ne nutsihin ma nutsihin min khairatiha muna ba su abin da muke ba su na wannan alkhairi na rayuwar duniya linastabirahum wa namtahinahum liyadhhara lil khalaiqi mawqifahum mawqifin mutane za ta bayyana ga halitta yanzu da abu zai faru za ka ga wani zai rasu zai ce daga Allah wani kuma zai ce wayo Allah ina zan shiga ya faɗi ƙasa ya tashi wani an yi masa mutuwa yana ihu wani kuma an yi masa mutuwa ya taje gemunsa ya sa mai ya zauna wani ya abun kamar bai dame shi ba ba abdullahi bin umar radiyallahu anhu ɗansa ya rasu aka dawo daga jana'iza sai ga nan ya taje gemunsa fes fes ya zauna ya sake masa kamar ba abu ne ya dame ka ba ah, to me zan yi da wani ne ina daukawa Allah ya karba lada ne Allah zai bani da wani zan yi bakin ciki saboda haka mumini duk abin da ya same shi ya gode wa Allah da wayannan mutane Allah ya ce ya ba su abin da ya ba su ne don ya jarrabe su ya halin su zai bayyana ga al'umma wa man yu'rid an dhikri rabbi duk mutumin da ya juya baya ga barin ambaton ubangijinsa ga barin umarnin da Allah ya bashi ya suluku to Allah zai shigar da shi azaban sa'ada azaba wacce take mai kunci azaba mai tsanani sa'ada azaba mai hauhawa tsananin azaba yana hauhawa kamar yadda yake cewa tattali ala al-afida na'am وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا الله مدوك تنسلكيتي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا kuma lalle fa masallatayya na Allah ne masajid jim'u ne masjid masjid shine makanin sujud wurin da ake sajada ake sallah shine masjid masajid masallatayya lillahi na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada to da dai kada ku ambaci wani tare da Allah a cikin masallatai al masajid ana fassara da a'dha'u sujud kamar yadda Sa'id bin Jubair yana cewa nazalat fi a'dha'i sujudi ayar ta sauka ne akan gaban sajada hiya lillah fala tasjudu bi hali ghayrillah kada ku yi wa wani Allah sajada da wa'annan gabbai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi an umarci ni da in yi sajada akan kasusuwa guda bakwai sai annabi ya nuna goshi ya taba hancinsa goshi da hanci ɗaya kenan aljaba wal yadain wal rukbatayn da atraf al qadamayn goshinka da tafin hannaye da gwiwoyi da kan yatsun kafafuwanka biyu da wayannan gabbai ake sajada in ka yi sajada to karka daga kafanka kafa ɗaya ko biyu karka daga wasu suna sajada suna daga kafa kuskure wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada masallatayya da aka gina ana sallah a cikin gidajen Allah ne na Allah ne an yi idafa ga Allah idafa ne na tasirifi da wannan masallatayya suka samu daraja suka samu ɗaukaka sai sa ba a gadon masallaci ba a sayar da masallaci wai wani ne aka raba gadon gidansu sai masallacin ya zama daga bangaren rabon samai aka raba can shi abu bai gamsar da shi ba sai ta kai wannan fashi gadon sa ne da aka yi sallah ya ce to ko a sayi masallacin ko ya sayar da aka sayar aka gani to ba a sai da masallaci baya shiga gado ina fatan an gane wa annal masajida lillah masallatai yana Allah ne akwai wani littafi mai suna daurul masajid fil islam na Dr. Abdul Aziz Muhammad ko wannan littafin yayi bayanin wato daurin masallaci masallaci ba gida ne na sallah kadai ba yace masallaci wurin sallah ne masallaci wurin shawara ne masallaci gidan hukunci ne kotu ne masallaci wurin yin sulhu ne masallaci wurin saukar da baki ne masallaci wurin koyar da dabarun yaki ne masallaci wurin jinyar mara lafiya ne masallaci wuri ne na wato nuna wa mutane tsarin shugabanci shugabantar mutane duk wani abin da ake suka dace a masallaci ya kawo sai ce ba za a yi amfani da masallaci ta wajen saye da sayarwa ba ko tallanci giya mai sayar da kaya haramun ne ya sayar hadisi ya tabbata a kai in mutum yana sayar da kaya ku yi addu'a ku ce masa la'ar ba Allah fi tijarati kar Allah ya sa maka albarka cikin kasuwancinka wanda yake shelan kayansa ya bata a masallaci annabi yace ku ce masa la rabba Allahu alayhi ko fa innal masajida lam tubna li dhalik Allah kar ya sa ka samu abin da ya bata don ba a gina masallaci don haka ba amma ba ko in ya zo ba wurin kwana zai sauka a masallaci mutum in ya yaji da iyalinsa an kore shi a gida yana iya kwana a masallaci ka san wasu matan su suna koren su daga gida mai ko su zauna a kofan gida su koran a cizon su sai su zo masallaci su kwana su yi ibada ana so a tsaftace masallaci daga kazanta abu mai wari. ba hana cin abinci a masallaci ba in abun ba mai zubewa ba ne in abun ba mai wari ba ne na fata an gane za ka yi ka ci alkaki ko halawa a masallaci ko tsirinka a takarda amma in kifi yana wari ko kuma wani abin da in an ci zai zube ko miya zai zube to wani a kiyaye sai da in akwai abin da za a shimfiɗa kamar yadda ake shimfiɗa laifin cin abinci in an shimfiɗa wannan babu laifi a tsabtace masallaci masallaci wuri ne na rayar da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karantar da mutane ya ishe ka sanin masallaci wato shine farkon jami'a na duniya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan aka raini sahabbai irin su abubakar irin su umar usman ali sa'ad sa'id abdurrahman bin auf abu ubaida amr ibn jarrah talha irin su abu huraira irin su anas bin malik irin su abdullahi bin mas'ud irin su musu bin umair wa'inda a masallaci aka rayar da su ɗayan su in yi tinkari kafirai sai dai su gudu saboda imani da tarbiyya nan ne aka reni irin su imamu malik imamu zarin hijira irin abu abu hanifa radiyallahu anhu rahimahullah irin su Muhammad bin Idris Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna a masallatai aka rene su iyayen tun suna kanana suna raka su zuwa masallaci musamman Imam Ahmad bin Hanbal ya ci raka shi da asbahi zuwa masallaci ta koma gida in an gidar da sallah sai ya shiga cikin manyan mutane ya koma har ya zama abin da ya zama in kana so ka zama wani abu to ka lazimci sallah a cikin jami'i wasta'inu bis sabri was sala wa anna al masajida lillah masallatayya na Allah ne kada ambaci kowa tare da Allah saboda haka ba a rawa a masallaci ba a kade kade a masallaci duk abin da ya saba wa sunna ba a yin sa a masallaci a kiyaye amma ana iya aibaci a masallaci wasu za su zo a yi bacci a masallaci don kada mutum ya yi mafarki in ya yi mafarki ba shi kenan sai zai wanka ba in kuma abu ya zube a masallacin sai a wanke go wannan shi ne ba a binne gawa a masallaci don ba a hada masallaci da kabari masallaci daban kabari daban in wani ya riski wani to za a gusar da tsayen in masallaci ne da yana gine aka kawo aka shigar da gawa aka binne a ciki za a cire kabarin a binne shi a gefe in kuma dama gawan yana nan ne a kabarinsa bai canza ba bai gushe ba sai aka zo aka gina masallaci to a nan za a rusa masallacin amma idan an binne gawa shekaru sun yi nisa ta yadda idan aka zo aka tona babu komai to ana iya a share a yi masallaci in kuma akwai kasusuwan a ɗaiɗi kasusuwan a je a binne shi a gefe nan ya zama masallaci wannan yana nuna mana toshe kafar shirka don kabari wuri ne da ake binne gawa ba wurin ibada ba ne wurin abin ne gawa ne a yi musu addu'a masallaci kuma wurin sallah ne da ibada idan aka kawo gawa cikin masallaci ana binnewa daga lokacin da ana addu'a ma shi mamacin Allah gafarta mishi zai kai wani lokaci a zo ana roƙon mamacin ko ba a yi ko ba a yi ba ba kwa gani za ga masallaci ne Ga shi nan babba amma akwai kabari a ciki ana zuwa daga gari gari daga anguwa anguwa har sakon addu'a ake yi wa wannan kabarin ya kai ne. mutane na sun aiko ne suna da bukatu ni na ji na gani bidiyon da kunne na na ji yana kama sunan shekin da ke kwance ya ce ni wakili ne na mutane na suna da bukatu in gaya maka ka biya musu kaga wannan addu'a umma Allah ne Allah ke falata da umma Allah ko a masallacin ba ka bari karka ambaci sunan kowa in dai ka ambaci sunan mutum ko dai zaka faɗi alkhairinsa ko sharrinsa ne zaka tsawatar da mutane ko zaka yi masa addu'a amma karka ambaci sunan mutum a masallaci da sunan za ka roƙe shi in roƙo ne Allah ta ɗaya za'aru fala ta ne ma'allahi ahada kada ku ambaci wani tare da Allah saboda haka mu kiyaye masallatai yamma kuma mu daraja su wani malami ke cewa idan ka je gari in kana so ka san mutanen garin suna da riko ga addini ko ba su da riko ga addini ita ka dubi gidajensu da masallatai yanzu idan masallatai yanzu sun bi gidajen su kyawu ta wayannan mutane sun kula da addini amma in gidajen su ne suka bi masallatai yanzu kyawu ta wayannan mutane ba su rike addini ba to amma kula da masallaci ba imarul masajid kamar yadda ayar tauba ko innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu min al-muhtadin to imarul masajid imarul bina wa imarul ibada a gini a gini mai kyau, gini mai ƙarfi wanda zai jima a yi masa wato a shi a yi masa abin da ake bukata na sauƙaƙawa masu sallah ko na shimfiɗa ko na fanka ko na air condition ko na hasken wuta ga masu karatu duk wannan ana bukata amma ba a bukata a ƙawata masallataya da kayan ado a yi wasu rubuce-rubuce a yi wannan wancan ko a sa nan shehinnai wannan haramun ba a bukatar a sa hoton kowa a masallaci duk girmansa an zo wurin Allah ne ɗakin Allah ne bautawa Allah aka zo in kana aje hotonsa don in ka ganci ka tana da shi wannan oho gare ka amma masallaci na Allah ne kar ka kawo wani in ka shiga masallaci ibada sai za zamu ga kowa da kowa suna daidaita a masallaci yanzu da shugaba buhari zai zo masallacin nan ya tsaya da masinjan mai sharan kashi ko mai sharan bayan gida ya zo masallacin nan ya tsaya za a ce wannan shugaba ne kamar wajen shi sai dai security don security su za su yi amma a wajen allah matsayinsu su ne shi wannan da kazantansa da wani yageggen rigarsa wannan kuma da kayan da yau ne ma ya sa za su haɗa kafaɗa su tsaya a wajen allah daidai suke in a zuciya ne kuma wannan kuma Allahu a'lam inna akramakum inda Allah hakum saboda haka a masallaci shi yasa ba a so a ware wuri a ce wannan wurin wane ne a shimfida kafin a ce wannan wurin wane ne kullum wanda ya riga zuwa shi zai amma idan hali ya kai ga dole sai an yi ga wani abun wannan kuma gare shi ku kamin an tambayi rahimahullah gami da mutum ya kama wuri a masallaci shi yana nan ya zauna a gefe ya kama wuri mutane ba su zauna ba sai lokacin da sauri ya shiga za a yi sallah sai tashi daga wajen ci ba daidai ne ko dai ya daga in lokacin da yana so ya zo a zo a shimfiɗa ya zo ya zauna amma a tare wuri haka ba kowa a ce da wurin wani sai dai in mutum yana da larura kasa bukata yana kawo sauki al'amuru idza ka tasa'a ko in an samu kunci lamarin zai samu sauki mutum ne misali ba da lafiya koshin lafiya in ya tsaya sai ya jigino da banko sai a bar mishi sahun karshe na gefe kullum in ya zo yana jigino da bango wannan ba laifi ba ko kuma an aje masa wani kujera shi ya zo zama yake akan kujera ya sallah ba laifi ba ne ko yana da wani ciwo wanda ba a so ya cuɗanyu da mutane ko yana da salafin bauli kaga ba za a ce a ko'ina zai zauna ba in dai wata larura ce za ka sa a keɓa mutum wuri to wannan kuma daban amma mu mutum haka kawai a ce wannan wurinsa ne kullum wanda ya zo ma za a tada shi wannan ba haka ba ne masallaci in mun shiga mu kaskantar da kawunan mu dukkan mu daidai ne a gaban Allah Allah ya dace da mu wa annal masajid lillah masallatai na Allah ne fala tad'u ma Allah ahada bai halatta a ambaci wani Allah tare da Allah a cikin masallaci to in har muka ce bai halatta a sa hoto ba ina ga sa gumaka ka gani muni a sa gunki a masallaci haramun na'am Allah madaukakin sarki anan kuma yana bayyana mana halin salihan bayi aljanu yayin da suka ji karatun alkur'ani daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. sai suka zamanto suna cucurindo sun zo kowa yana lekawa wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya hau kan wannan wannan jin su ga annabi yana karatun alkur'ani kuma su yi sauraro shi ne Allah ke cewa wa annahu shi al'amarin lamma kama abdullah ya du'u lamma kama abdullah yayin da bawan Allah ya tsaya yana karatun alkur'ani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya du'u yana ambaton Allah yana bautawa Allah yana sallah kadu yakununa alaihi libada sun kasance wato sun kusa su aljanan zamanto libada wato sashi na kan sashi wannan na kan sashi saboda yawan wato cikin da suka yi na Allah maɗaukake ce kulka ce da su ya manzo sallallahu alaihi wa sallam innama ad'u rabbi ni fa ubangiji na Allah kadai nake ambato wajen ibada wala ushriku bihi ahada bana wa Allah shirka na komai ka ce musu cikin wa'annan da suka wato in suke inkarin wa'azin da kake yi na aljanu da mutane ka ce musu ni ina bautawa Allah ne shi kadai wa atawajjahu ilayhi wahdahu bid-du'a'i wa talab wajen addu'a wajen nema Allah kadai nake tunkara wala ushriku ma'ahu ahadan bi ibadati bani tarayyatar da kowa da komai cikin ibadar da yi ko cikin sallata ko cikin yankana in ka tsinji Allah subhanahu wa ta'ala na قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا الله مدوكين سلكيتي da manzo sallallahu alaihi wasallam kulkace da su inni la amliku lakum ni fa bai iya mallaka muku ba barran wata cuta wala rashada ko kuma shiriya la kuma ya ma ku. bani mallake da abin da yake cutar da ku in cuta ta zo ba zan iya kare ku ba ni kuma ban iya daura muku cuta ba la amliku lakum darran wala rashadan ban iya mallaka muku shiriya ba ban iya mallaka muku abin da zai amfane ku ba ni abin da nake ambatawa nake mallaka shine abin da Allah ya bani shine isar da sako ulka ce da su inni ni fa lan yujirani min Allah ahad babu wani wanda zai kare ni daga Allah lan yamna'ani ahad min Allah ta'ala in aradani in aradani bi su'i ba wanda zai iya kare ni daga Allah in Allah ya nufe da wata mugunya in Allah ya nufe da wani abu waye zai kare ni babu shi sai ce walan ajira min dunihi multahada sannan ba ni samu koma bayan Allah multahada ay malja'ani mafaka kariya walan ajira min dunihi malja'an arkanu ilayhi ba ni da wata mafaka da zan koma in ce nan ne zan gudu in tsira daga Allah ba shine a cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar la manja wala manja minka illa ilayka min Allah illa ilayhi la malja wala manja babu mafaka babu matsira idan mutum ya kore ka ba inda za ka je sai wajen Allah idan Allah ɗin ya kore ka ba inda za ka je sai wajen Allah ɗan in wani ya tsaura ma wani abu ya cuce ka ya shiga haƙƙinka wa za ka roka Allah kwato mu in Allah ya ɗora ma wani abu kuma wanda kai a ganinka ba daidai ba ne baka ji daɗinsa ba na ciwo ko na talauci wa za ka ce yaye Allah ɗin daɗinka Allah rashin daɗinka Allah shine walan ajira min dunihi mutahada sai ce illa balagan min Allah wa risalati illa din nan istisna'in yana aiki ne a wajen la amliku din la amliku illa balagan min Allah ban iya mallaka komai sai dai abinda Allah ya dora mu in yi ne isar da sako ga mutane isarwa nawa ne amma ai imani ba nawa bane lasta alaihim bi musaytir innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha inna ma alayka albalagha wa alaina alhisab isar da sako ne nashi amma mutane su yi imani wannan ba aikin sa bane illa balagha min Allah wa risalati da kuma isar da sakonnin Allah zuwa ga sa wa man ya'ti Allah wa rasulahu to duk mutumin da ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke abin da Allah ya umarce shi da annabi ya umarce shi ko hannun da suka yi fa inna lahu nar jahannam to lalle akwai ga wannan da yayi sabon nan wutar jahannan idan zai shiga khalidina fiha abada da shi da ire-iren sa in suka shiga za su dawwama a ciki dawwama ta har abada in an shiga wuta musamman wanda ya mutu a cikin shirka da kafirci in ya shiga wuta babu fita khalidina fiha abada to mushrikai suna izgilin su suna abin da suke yi hatta idza ra'aw ma yu'adun hatta din ne ita ma tana aiki ne wato har zuwa lokacin da za su ga azabar Allah tsoratarwa ne ga su mushrikai din suna izgilin suna abin da suke yi ba to suna yi hatta idara aw a yu'aduna har sai lokacin da suka ga abin da ake musu alƙawari da suna cewa itina bi azabillahi ko mata hadarwa bi in kuntum sadiqina suna to yayin da suka ga wannan abin da ake alƙawari ake musu alƙawari in azab ko Abin da ake musu alkawarin nan shin ko dai azabar Allah ne ko kuma dai sa'a tashin kiyaman ne in azabar ne ta zo musu za su to ya kai manzo ka roki Allah ya yi in kuma tashin kiyama ne ba wanda za a yi magana da shi kowa ta kansa yake man azab wa man sa'a ko azabar da za a yi musu kafin tashin kiyama ko kuma ne kiyamar da kanta ta zo a wannan lokacin Allah ce fa sai alamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada da suna cewa su ne a azzu su ne an aktaru amwalan wa aulada suna da dukiya da yawa suna da 'ya'ya da yawa Sune kaza ba to yayin da azaba ta zo ko kiyama ta zo za su san cewa wane ne adhafu nasiran wane ne mataimakansa suna da rauni wa aqallu adada wane ne kuma adadin sa yake da karanci su wane ne kadan su mushrikai suna ganin su da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine da sahabbai yan kaɗan da suka musulunta suna tinkaho da yawan su ashe ba su san yawan mala'iku ba ba san ma musulman al'umman ya yawan su zai kasance ba yau da mushrikan za su tashi da sai su mutu a ibn ciki musuluncin da a makka suna murkushe shi yau shine ya gama duniya ana zancen musulmai biliyan da rabi miliyan dubu da miliyan ɗari biyar da dauriya duk masu cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga wannan abun zai sa su mutu da makin ciki to su suna ganin su ne da yawa to Allah ya ce in an yi kiyama za su gane cewa su wane ne masu launi kuma su wane ne kada قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ألا ما مدك جيت يقول كجيد إن أدري نفا بالسليبة أقريب ما توعدون شن كثني أبنا دعك مفالكا ولنزاش قيامة am yaj'alu lahu rabbi amada ko kuma Allah ubangiji na ya sanya mata wani lokaci ne mai tsawo amadan ai zamanan ba'idan kenan mudda mai tsawo na zamani ko Allah ya sa lokacin yana da tsawo ne ko kusa ne ni ban sani ba in adri ma adri in din nan na kore ne ko ni fa ban sani kullahum ya ayyuhar rasul li haula'il kafirin inna nasrallahi lana la'atin la rayba fihi wa azabullahi bikum atin aidan la raiba fi kace musu lalle nasarar Allah za ta zo mana tabbas azabar Allah kuma za ta sauka a gare ku tabbas walakin la adri wala a'la sai dai ban sani ba bani da sani a ya tahaqqaqu zalika fil waqti al ajil al qarib shin kusa kusa ne hakan zai faru ta da halakar da ku ko kuma dai am yaj'al Allahu li zalika amadan ay ghayatan wa muddatan mu'ayyana min al-zaman ko Allah ya sa wani lokaci ne kayyadade na zamani sai ya zo zai faru wannan ayar tana nuna annabi ya san gaibu in adri ban sani ba a qaribun ma tu'adu shi abin da ake muku alƙawari ku sani am yaji allahu rabbi amada ko ubangiji ne sanya abin lokaci mai kawo alimul ghaibi Allah shine masanin gaibu fala yuziru ala ghaibihi ahada bai tsinka yadda kowa ga gaibinsa gaibu wato akwai gaibun da Allah shine ista'sara bihi subhanahu wata'ala la ya'lamuhu ahad akwai gaibin da kuma Allah yana sanar da annabawan kamar alamun tashin kiyama in kaza ya faru in kaza ya faru ga alamomi da yawa mun gani yanzu alamomi ne manya-manya wanda annabi ba da labari su ne ba su zo ba amma annabi ta ina sani Allah ne ya sanar da shi ya sanar da mu yanzu mun yi imani da abun gaibu na gare mun yi imani akwai wuta sai ina muka sani labari muka je amma shi annabi ya ga wutan da idansa ya ga aljannan da idansa ya ga wasu da suke cikin wutan da idansa to anan gaibu kenan akwai gaibin da Allah shi kadai ya sani bai sanar da kowa ba akwai gaibin da kuma ya sake sanar da annabawansa a lokacin da su sun sani bai sama gaibu ba a gare ba za ta sun san gaibu ba tunda Allah ya sanar da su ta hanyar mala'ika ko ta hanyar wahayi da gaske ire-iren wahayi da Allah yake akwai kuma gaibu wanda yake tsakanin mu mu yemu baka san abin da nake ba ban san abin da kake ba ban san abin da ke ka ba baka san abin da ke aljihuna ba ko kuwa amma kai ka sani naka gaibu ne a gare ni nawa gaibu ne a gare ni kaga wannan gaibu ne na izafi ba hakikal gaibu ba to idan aka ce annabi ya san gaibu idan har ana so a nuna cewa wasu abubuwan da Allah bai sanar da shi ya sanar da mu ma ya sani a nan an yi kuskure amma abin da gaibu ne amma Allah ya sanar da shi ya sanar da mu ko ya sanar da shi amma bai ce ya sanar da mu ba a nan ba za a ce annabi ya san gaibu ba na fatan fahimce alimul gaibi fala yuzir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulih sai dai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzo cikin manzanninsa shi manzon da za a tsinkayar da shi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada za a sa gaba gare shi baya gare shi rasad masu tsaro rasi kenan eh da wannan masu tsaron ne sakon gaibun zai zo malaika jibril alaihi salam lokacin da yake kawo wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi jibril mala'iku ne suna iskotin na shi mala'iku suna kewaye da shi don ya zo da wahayin nan lafiya ya zai bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta annabi ya ji annabi ya karanta jibrilu ya ji jibrilu ya ce haka aka saukar ku sa ta a ayat sura kaza jibrilu ya gama aikinsa sai ya koma tunda an saukar da shi to babu wani makarici da zai taba shi don Allah ya na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun na fata an fahimta to a wannan lokacin Allah zai in sun kayar da manzansa abin da yake so manzan ya sani ko yake so manzan ya sani kuma ya sanar da al'umma me yasa ake yin haka Ya yace li alama an qad ablagu risalati rabbih illa man yata min rasul mun karanta ba li alama don ya sani an qad ablagu risalati rabbih da hakika sun isar da sakonnin ubangijinsu wa hafa bi maladihim kuma Allah madaukaki ya kewaye dukkan abin da ke tare da su wa afsa kullu shay'in adada kuma kowane abu Allah yake kirga shi ya kebe ya kebe shi ya san adadin sa li ya'lama an kad abdahu risalati rabbih li ya'lama waye zai sani wasu malaman suka ce tafsiri lalle ne mu yi bayani akan nan don a fitar da ma'anar in muka saka li ya'lama waye zai sani li ya'lama don shi annabin da aka ba shi sako ya san cewa an kada ablahu risalati rabbihim lalle mala'ikun nan sun isar da sakon ubangiji su wabe li ya'lama don Allah din ya bayyana anan ya'lama Allahu bi amma Allah ba abin da bai sani ba kamar irin wannan shine kamar li ya'lama Allahu man yakhafu bil ghaibi ko wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu ko akwai wannan to kamar wannan ne nan ma li ya'lama don Allah ya tabbatar ya bayyana ha an kad ablagu risala lalle manzanni na sun isar da sakon nan Allah yana sa mala'iku su zo da wannan sakon tare da mala'ikat jibrilu don Allah ya tabbatar cewa sakon nan ya isa wasu ma sun karanta da liyu ulama don a sani su waye za su sani mutane kenan lalle cewa sakon Allah ya isa ga al'umma kuma Allah madaukaki yana kewaye da dukkan abin da bayan suke yi babu wani abu da yake goya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa akhfa kulli shay'in adada kowane abu cikin kaun Allah madaukaki ya san shi jumlatan wa tafsila kamman wa kayfa na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا بسم الله الرحمن الرحيم وأن سورة المزمل وأن سورة عن كلا تنيد السفة دع النبي صلى الله عليه وسلم يا كتن شأتك لوكة شندا يا جملائك جبريل عليه السلام ya ga mala'ika jibrilu a sifan da Allah ya halicce shi nan sallallahu alaihi wasallam ya tsorata ya zo wajen iyalinsa yana neman su lullube shi yana cewa zambiluni zambiluni ku lullube ni ku lullube ni sai Allah ya ce ya al muzammil ya kai mai neman a lullube ka yanzu lokacin a lullube ka ya wuce lokacin aiki ne kum tashi fa anzir kai wa'azi ka tashi kai wa'azi wannan sura dai sura ce makkiya a makka ta sauka a sura ce wato ta 73 a jarin wato surorin alkur'ani a wajen wato eh, sauka game da ayoyi ayoyin ta duka makiya ce wasu suna doge wasu kalmomi da cewa madaniya ce amma imam kurtabi ya ce dukkan ta sura ce makiya Allah madaukaki yana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar da masu tafsiri da yawa sun nuna a cikinsu akwai tabarani a cikin autar ya kawo abu nu'aym ya kawo da sauransu daga jabir yana cewa shawa sun taru a gidan wato daran nadwa naduwa shi shine gidan da musulmai suke haduwa don su yi mitin akan makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka taru suka ce wato suka yi magana suka ce to ambaci wannan mutumin mana wani suna ya kamata mu sa masa suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sammu hadha ar-rajul isman tasaddaqun eh, tusaddiqu an-nas an ku ga wato mutane sunan wannan mutumin abinda in kun fada za ku faɗi gaskiya wasu suka ce kahin shi mai duba ne qalu suka ce a'a laysa bi kahin shi ba mai duba bane wasu suka ce majnun ne suka ce a'a laysa bi majnun wasu ka ce sahir boka ne mai duba ne a suka ce alaisa da sahir ba mai sihiri ba ne to sai suka tashi ne ba su tsaya akan abu da ba sun kasa cimma me za su kira shi sai ga ɗayansu ya zo na ya yi tunani ya ce wannan mutumin duk abin da aka faɗa ba haka ba ne amma ai maganarsa yana kama zuciya irin kamun zuciya da sihiri ke yi saboda haka mu ce masa mai sihiri إنه فكر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبس ثم أدبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وشيني الله يكتدى وتوانا منذ صلى الله عليه وسلم قاعدين لسكي فدا كمر يا أيها المزمل هكا كما يا أيها المدسر شما كمر هكا إنه wasu ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bacci ne lokacin da jibril ya zo masa sai kira shi da wani to kiran mutum da irin wannan me yake nuni ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kake lullubi yana nuna kamar tausayawa mutumin da kuma jan hankalin mutumin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je gidan Ali radiyallahu anhu yana kwance a ƙasa yace kum abat turab ya kira shi da abar ma'abocin ƙasa tashi in kaga mutum yana wani yanayi za ka kira shi da wannan yanayin a ciki akwai kamar nau'in raha nau'in na tausaya masa nau'in na jan hankalinsa A nabi sallallahu alaihi wasallam mun san alaƙarsa da Allah Allah yana son sa yana tausaya masa yana lallashinsa. sa sai aka kira shi da wannan ya aihul muzambil ya kai wanda wato kake neman a lullube ka um tashi umin laila illa qalila ka tashi ka rayar da dare sai dan kadan umin laila da aka tsaya haka da sai ya rayar da daren gaba daya za ka ce illa qalila wanda dan kadan kenan mafi yawan dare yana rayarwa sai Allah ya kawo sauki kuma nisfahu ka rayar da rabin daren awin min hu qalila ko kuma ka rage kadan hu daga rabin ya zama sulusi ke au zid alaihi ko kuma ka kara wa rabin ya zama nawa sulusai ne ke warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani karatu wanda yake akwai tartili ciki wannan na nuna mana mai muhimmancin tashin dare mutum ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya da ayar tahajjudi wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yabasaka rabbuka makaman mahmuda daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana rayar da dare sallar cikin dare har kafafuwansa suka kumbura mun sani a sunnar sallar tarawih sun taraka nawa yake yi sha ɗaya ko sha uku bai karawa amma sai awa uku a wannan raka uku sha ɗaya tun da kaji ya sa suratul bakara da nisa'i da ali imran a raka'a daya wai ka san to ina masu cewa kar a ƙara akan raka'a goma sha ɗaya ko sha uku in ka ƙara sha ɗaya har an sha wannan in bida ne bar ma wa sha ɗaya ban ma ƙara sha uku in ka yi ƙara ka yi bida'a to ya kai mai wannan magana idan kana so ka yi tsiyamun laili raka a sha ɗaya ka dace da sunna to ka yi irin wannan tsaye wata annabi kamman wa kaifan amma ka ɗauki adadin ba ka ɗauki siffar ba ba ka yi ba ka zo ka yi mana sallah tarawihi raka a goma sha ɗaya ko sha uku a cikin minti talatin ko arba'in ka ce ka yi sunna wanda zai raka ishirin ka ce ya yi bida kai ma ba ka yi sunnar ba don sunna din annabi tsawaitawa yake in ya ruku kamar ba zai daga ba in ya daga kamar ba zai sajada ba in ya sajada kamar ba zai daga ba in ya daga tsakanin sajada da sajada kamar ba zai sake yi ba har ya sake yi haka wannan shine sallar dare amma ba a hana ka ba kai an ka goma sha ɗaya daga alamtara zuwa nasi ko alamtara zuwa nasi a goma sai ka yi sabi hizma da kuliya da kulhuwa kuma kai tafi da wutiri ka samu sa'o bakinka alaikum karka zargi wanda zai kara na fata an fahimta saboda ka yan mu rayar da dare rayar da dare akwai alkhairi na fi cikin dare wani malami ke cewa kada ka yi dagarewa maka ba ka yi raka a ko biyu ba ko biyu ka yi ko shafi da wutiri uku din ka yi a cikin dare ba bayan isha kake nufi ba ba can dare karfe uku ya yi sama lokacin da mata suna min shari mata mata ma suna min shari a lokacin ka tashi kana sallah wallahi shi yasa Allah ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa rayar da dare din nan nishadin da zaka samu rayar da wannan daren yafi kalmomin ka sun fi tabbata in kana addu'a za a ji hankalinka ya taru gajiyarka ta ragu saboda ka yi bacci kafin ka tashi in kana so ka samu sauki cikin lamarin ka na rayuwa ka rayar da dare ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi saukin lamari da sallah ba to ka dinga nafila cikin dare Allah ya ba mu ikon yi nisahu aw yunqus minhu qalila ka rayar da rabin dare ko ka rage kaɗan daga ciki auzir alai ko ka karawa rabin warattil alqur'ana tartila ka karanta qur'ani karatu cikin tsanaki at-tartilu shine yin karatu da bada harfa baiwa harfan hakokin wurin da ya kamata a ja a ja wurin da ya kamata a fakhama a fakhama a rakkaka a rakkaka na'am sannan kuma a lura da fawasil wuraren da ya kamata a tsaya inda bai kamata a tsaya ba kar a tsaya don tsayawa a wurin zai bata ma'anar ko inda ya kamata a tsaya kuma in an wuce zai bata ma'anar saboda haka kuma yayin da za a yi karatu tartili kar a yi gaggawa malamai masu ilimin qur'ani suna cewa idan kana so kai qur'ani kai tilawa murattala in ka fara karatu kar ka duba karshen inda zaka tsaya ka duba ya kake gabatar da wannan karatu yanzu ka ce kana so ka soke Qur'ani sau biyu a cikin Ramadan ko fiye da haka to kana farawa kar ka duba yaushe zaka je can din ka duba ya zaka yi ka gabatar da karatun nan din nan ne zaka bada haƙƙi amma kana karatu ya da zama na daga rubuta da wasu zariya ta zaka wata karatu ba ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum fuqara kai ka zaka ji dadin karatun zaka ji tasirin karatun wani ma zai ji zai tasirantu da karatun wannan shine karatu amma kana karatu mai karatu a daga da ya saka sai ka juyawa ba haba mala ko kai ne ka saukar ake kamata ba warati alqur'ana lokaci yayi to nastafi bi hada alqadar insha Allah Allah ta albarka cikin abin da muka samu ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malumman mu walhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.